Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a birnin Yamai da kuma Alfa Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau talata 19 ga watan satumba na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani a kan jawabin da shugaba muhammadu buhari ya yi a zauren taron majalisar ɗinkin duniya yau talata daga najeriya kuma za ku ji yadda masana suka fara tofa albarkacin bakinsu akan jawabin na shugaba muhammadu buhari kuma yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan jawabin da shugaba muhammadu buhari ya yi a zauren taron majalisar ɗinkin duniya Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma yanzu sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. A jawabin da ya gabatarwa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Donald Trump na Amurka ya ce tilas ƙasashen duniya su haɗa kai wajen tunkarar ƙasashen Koriya ta Arewa da Iran da kuma Venezuela. Ya ce Amurka ba ta da zaɓi illa kawai ta kace-kace da Koriya ta Arewa idan aka tilasta mata kare kanta da ƙawayenta daga harin makami mai linzami daga Koriya ta Arewa. a kan kasar iran kuma shugaban na amurka ya ce amurka na iya yin watsi da yarjejeniyar da aka idan hukumar makamashin atom ta kasa da kasa ba ta da karfin nazarin shirin nukiliyar kasa da ya kamata da ya juya a kan kasar venezuela shugaba trump ya ce gwamnatin shugaba nicolas maduro tana fama da matsalar cin hanci da rashawa ya ce shugaba maduro kusan yakin kasarsa Tun da farko babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buɗe babban taron ne tare da sauran shugabannin ƙasashen duniya ciki har da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. A jawabin da ya gabatar Antonio Guterres ya yi shaidin cewa begen ƙasar Koriya ta Arewa na kera makaman nukiliya shine babban ƙalubalen da duniya take fuskanta a yanzu. Ya ce yaɗuwar muggan makamai na haddasa babban hatsari. sakataren na majalisar ɗinkin duniya wanda a watan janairu ya ɗare kan wannan mukami ya kuma bayyana barazana da sauran ƙalubalen da duniya take fama da su da ya buƙaci a haɗa kai domin magance su muna da ƙarin bayani a kan wainar da ake toyawa a majalisar ɗinkin duniya bayan labaran duniya daga baya baya dai an san suci ta ƙasar miyamar ta yi allah wani da ke ta haƙƙin bil'adama da ake yi a jihar raken da ke yammacin ƙasar inda tarzoma da ake ta tilastawa fiye da musulman rohingya hudu arcewa zuwa ƙasar bangladesh makwabciyar myanmar a 'yan makonnin da suka shige a jawabin da ta gabatar daga babban birnin ƙasar yau talata jawabin da aka daɗe ana jira an suci ta ƙi ta ɗora laifin a kan jami'an tsaron ƙasar waɗanda ake zargi da laifin gudanar da kisan kiyashi a kan 'yan rohingya an caccaki an suci a saboda ƙin fitowa ta yi allah wadai da wannan al'amari a da sukan da kasashen duniya suka yi daga kausan harshe ya sa ta soke halarta babban taron majalisar ɗinkin duniya duk da haka ta dage a kan cewa zarge-zargen da ake yi sun ta'allaka ne kan kwararen shaidu kafin a ɗauki wani mataki a halin da ake ciki kuma ƙasar indiya ta ce tana da bayanan sirri da suka danganta 'yan gudun hijirar rohingya da 'yan ƙungiyar yakin sa kan ƙasar pakistan wadda take cikin indiya a saboda haka tana da hujjar korar 'yan gudun hijira dubu arba'in da suka shiga kasar cikin shekaru biyar da suka shige jami'an majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi allah wadai da wannan mataki ko kuma shirye-shiryen da indiya take yi na korar 'yan gudun hijira a lokacin da dubban mutane suke arce musguna musu da ake yi a ƙasar myanmar An shirya ƙasar Kenya za ta gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa a ranar 17 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu. To amma tuni ake ta raɗe raɗin rage zaben a sabili da wasu matsaloli da kuma cece kuce da ake yi akan hukumar zaben ƙasar. A halin da ake cika kuma kotun kolin ƙasar tana can tana fama da sabon fushi daga magoya bayan jam'iyyar Jubilee wadda take jan ragama mulkin ƙasar. yau talata ma sai da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa magoyan bayan jam'iyyar da suka taru a haraba kotun koli suna buƙatar cewa sai a kori alƙalan kotun da suka yi zargin cewa sun gana da lauyoyin masu hamayya kafin kotun kolin ta yanke hukuncin soke sakamakon zaɓe da suka ce ɗan takararsu shugaba uhuru kenyatta ne ya lashe zaben da aka yi a ranar 8 ga watan agusta. kotun koli tana da zuwa ranar juma'a ta bayyana abin da ya faru a watan agusta har ya sa ta soke sakamakon zaben kenan hukumar zaben kasar tana da ƙasa da wata guda ta gyara kurakuran kafin zaben da za a yi labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana yau, a yau ne aka bude babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kuma a yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa. To ko waɗanne abubuwa shugaba Buhari ya taɓo a wannan jawabin? Tambayar da na yi wa abokin aiki na kenan Sarfila Hashim Gumel wanda yanzu haka yake can a birnin New York inda ake wannan taron ga abin da ya ce. Wato a jawabinsa da ya yi a yau a zauren taron shugabannin kasashen duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Hmm. Shugaba Buhari ya nemi taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya don yakar ta'addanci. Ya kuma yi kira ga sauran shugabannin duniya da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen daƙile sauran mayakan ƙungiyar ISIS daga fatsama yankin Sahel da kuma yankin kasashen tafkin Chadi. Wato Maryam haka kuma shugaban ya gode Majalisar Ɗinkin Duniya da taimakon da take bayarwa wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Haka kuma ya nemi taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya wajen shawo kan wasu matsaloli da suke ci gaba da faruwa da suka haɗa da bauta da fataucin mutane da kuma laifuka irin na dutse a yanar gizo. Haka kuma ya tabbatarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya goyon bayan Najeriya a kan muradin da ta shata na zuwa shekara ta dubu biyu da talatin. Ya ce duk wani abu da suke bukata Najeriya tana ba da goyon baya ɗari bisa ɗari. Shugaba Buhari ya yi kira ga ƙasashen duniya ga Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen duniya da cewa ta ɗauki mataki ta kawo ƙarshen kashe-kashen da ake a Rohingya wanda yake wannan batu ne da yake da matuƙar mahimmanci ga duk ƙasashe a yanzu a duniya. A duk shekara idan aka gudanar da irin wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya mm. akan samu masu zanga-zanga suna fitowa akan wasu muradai da ƙasashe daban-daban. To abin da ya bambanta da wannan shekarar da na shekarar ta gabata shine a wannan shekarar akwai in mara kungiyar nan da take fafutukar wato ware kasar Biafra daga Najeriya. Wato sun fito sun yi zanga-zanga. A nan birnin New a nan birnin New York. Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni. Bai wanda ba. To a gaida Sarfilu Hashim Gumel. A Najeriya kuma ko mai masana ke cewa game da jawabin na shugaba Muhammadu Buhari, Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani. Bayan da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar da jawabinsa ga takwarorinsa a Majalisar Ɗinkin Duniya a kan muhimman batutuwan da suka shafi ƙasa da ƙasa da kuma Najeriya. 'yan kasar suna ci gaba da yin cece kuce dangane da wannan jawabin da shugaban ya gabatar inda wasu suke jinjinawa yayin da wasu suke ganin cewa akwai bukatar shugaban a ce ya mai da hankali akan neman ma najeriya kudadenta da aka sata kuma aka aje a kasashen ƙetare ga dr usman muhammad mai sharhi akan al'amuran da suka shafi ƙasa da ƙasa yana tsokaci akan jawabin na shugaba muhammadu buhari gaskiya jawabi ne dan kaɗan amma yana da mahimmanci ya tattabo siyasa region wato nahiyar afirka da ita kanta ecowas sannan kuma ya taɓo siyasa na duniya da rikice-rikice da ake ciki da 'yan gudun hijira da kuma ƙasashe wanda ya bawa wanda suke taimakon wannan 'yan gudun hijira wanda suka fito daga syria da sauransu sannan ya ba da kuma shawara ta yadda za a yi a ma wannan mugun ah, manufa na shugaba Kim Jong-un na North Korea, da na Arewa. Amma akwai waɗansu da ke fatar su ga kamar shugaba Buhari ya mai da hankali kwarai-kwarai da gaske ya yi magana da lafazi mai nauyi a kan rashin dawa wa Najeriya da kudadenta da aka sata? Babu shakka yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ya labule da president donald trump wanda za su yi magana akan irin wayan abubuwa kana iya tuna kun ba da sharhi da rahotanni da yawa kafan ku na biyu cewa an kama dizani da wasu kuɗaɗe da gidaje na alfarma shi ko a alaska ne ko a wani to irin wayan abubuwa in ka tashi ka samu dama kana shugaban kasa baka buka su gaba daya kana jan labule ne ka yi a hankali da ya yi irin nan jawabai da yawa ba a yi ba su tasiri ba to babu shakka yanzu wani salo ne nake ganin nake za mu gani na jan labule a nemi kuɗaɗen nan bayan an bayyana abubuwan kaddarori da aka sata wanda aka sani suka fito kuma suka bayyana a kafafen yada labarai aka gamsu kuma an san da su to sai a ja labule kuma a san menene za a yi sai za a yi su dawo kasa malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja bayan da shugaba muhammadu buhari ya gabatar da jawabinsa ga majalisar ɗinkin duniya yanzu dai 'yan najeriya sun sa ido su ga tasirin da wannan jawabin zai yi wurin farfaduwa da tattalin arzikinsu da kuma inganta rayuwar al'ummar ƙasa umar faruk musa murai amurka a abuja najeriya A gaida Umar Faruk Musa, to kamar da yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a taron Majalisar Ɗinkin Duniya, amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga Sokoto. Eh, mai magana Alhaji Lawal Abakar Bodinga. To Alhaji Lawal muna jan ka. Eh dangane da bayanin da Buhari ya yi alhakika bayanin ni ya bani shawa kwarai da gaske na dangane da kiran da yawa majalisar ɗinkin duniya da godiyar da ya yi na ba da haɗin kai game da yakin Boko Haram da kuma ainihin bautar da mutane da kuma ainihin yin ƙoƙari a dahe ƙungiyar ISIS na gehen Sahel babu shakka shugaba Muhammadu Buhari ya yi ƙoƙari kwarai da gaske. sai dai sauri ba hanzari ba mun so taɓa tsokanan azzaluman najeriya da na sassace mana kuɗaɗaki sun haka kasashen waje ya kamata a ce ya taɓa wannan bayanin na cewa yana da haɗin kan tura da ita majalisar ɗinkin duniya na cewa su yi mana rifandin ɗin kuɗin mu mu saboda mu. to alhaji lawal abubakar bo ɗan gamin gode da dai layin ka ya tsinke yanzu kuma bari mu je wushishi. shi. sashen hausa na murya amurka suna na bala mai wankin wula daga ushishi ya ne da ke tarayyar najeriya tun malam bala muna jin ka ne ra'ayinka game da jawabin shugaba muhammadu buhari a gaskiya jami'in da shugaba muhammadu buhari a mai majalisar ikin duniya gaskiya ya taɓa guna ɓangarorin da ya dace mm. kamar game da maganar da ya yi na maganar yankunan hijira ɗin nan da halin da suke ciki da magana kasashen da suke taimaka ma yan da hijira kuma a gaskiya ya yi kokari a wurin nan to mu dai fatan mu Allah saka Muhammadu Buhari da Najeriya kuma mu samu kujerar dindindin a majalisar ɗaukin duniya wani kidan da za a yi kuma mai da iko ma kujera mu ce amma amince ko mu ce ba amince ba da wata Allah da mu da shi lafiya. To amma Malam Bala mun gode yanzu kuma bari mu je Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ina da magana da garba jina daga garin dafci. To Malam Garba muna jin ka. Garba kuma bursari har yau biye. To Malam Garba muna jin ka menene ra'ayinka? To alhamdulillah Bawo Buhari ikon Allah. Mm. Insha Allah duk maganar da ya wannan Allah da Allah zai ba da alkawarin cikawa. Allah kuma ya taimake mu Allah ya wuce masa gaba in Allah da kuma dama shi mutum tare yake mutum tsokacin da suke na game da kudin Najeriya. Mm. in Allah yadda zai ba da himma in Allah ya dawo ta sa to mun gode garba injiniya yanzu kuma bari mu je jigawa salamu alaikum da wa muke magana daga jigawa ah, wa alaikum salam wa rahmatullah ba daga jigawa bane daga tafi jihar nasarawa ne au to a gafarce mu da wa muke magana suna na sha'ibu zan yanke ya ke jihar nasarawa mun ba kungiyar mu abota kafafen yaɗa labarai da cigaban kasa. To Malam Sha'aibu menene ra'ayinka? To alhamdulillah gaskiya mun ji jawaban da shugaba Muhammadu Buhari a wajen wannan taro da aka kudu na majalisar ɗinkin duniya a yau. Mm. To alhamdulillah gaskiya shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabai masu ɗaukar hankali. Musamman ma ni babu jawabin da ya ɗauki hankali na irin mm. jawabin da ya yi akan kisan da ake wa musulmi a rahinga din nan. Hmm. Gaskiya ka wannan jawabin da ba kowane shugaba ne zai iya wannan jawabi akan wannan ba saboda majawarcin shugabanni kusan kowa ma yana tsoron yi magana a kai. Amma shi shugaba Muhammadu Buhari da ke jarumi ne gogagge ne ba ya da tsoro ya fito ya jawabi akan wannan kisa da ake wannan mutane gaskiya wannan wannan gaskiya ya yi kokari a wajen kuma ya kamata a yaba masa saboda. Tuwa mun gode Malam Sha'ibu yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa. To, kana magana da Malam Awal da ke yola. To, Malam Awal muna jan ka ne ra'ayinka? To, ra'ayina gaskiya na ji daɗin jawaban shugaba Muhammadu Buhari. Gashi ya ɗayin da bawai na ɗan lokaci kaɗan ka kama alhamdulillah jawaban ya daɗi sosai wallahi. Kamar yadda ya taɓa maganan Boko Haram na ƙasan mu na Najeriya. Mm. Wallahi, ya yi kyau sosai Allah taimaka. To aman aman malam awwal daga Yola jihar adama mun gode da ra'ayinka. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan agogonmu na cewa karfe 4 da minti 47 mun samu wani kira daga Kwantagora. Salamu alaikum da wa muke magana. Kuna magana da Muhammad Horo daga Kwantagora ranke da ya kuka ji da aiki. To aiki sai godiya ya naku aikin. To gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi kwarai da gaske muna godiya ga Allah. Hmm. ga Allah subhanahu wataala ya ba shugaban mu lahiya kuma ya je majalisar ɗinkin duniya ya faɗi abin da duniya take da kuma abin da ake so a duniya a ji shi. Hmm, muna jan kamar kuma a hakikanin gaskiya dukkan maganganun da ya faɗa gaba ɗayan babu maganar da ba ta tasiri a Najeriya kuma a duniya gaba ɗayanta. To mun gode Malam Muhammad daga Kwantagora yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Malama Maryam Dauda ne muke barka da yammaci sunana Alhaji Musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa kana lafiya menene ra'ayinka? La, to alhamdulillahi. kin san ita rayuwa a ko da yaushe idan aka ce wannan makiyinka ne hmm. to za ka iya shiga ruwa ya ce ka tada mai da kura yanzu wannan bayanin da shugaban kasa muhammadu buhari ya menene illa shi da wasu za su zo suna surutu akan cewa wannan bayani bai yi ba yanzu kin ga akan magana kasashen nan da ake kashe musulmai a wannan kasa ya mm. fito fa duniya ya nuna cewa duniya a dakatar da wannan abu ya gaya a faɗan majalisar ɗinkin duniya akwai bayanai da yawa da Muhammadu Buhari ya kamata yan kasa su rika yawa gabanin su addu'a ta kwarai muna fatan Allah subhanahu wataala ya dawo mana da shugaban kasa Muhammadu Buhari Najeriya lafiya mu kan mabiya magoya bayan Muhammadu Buhari wannan bayani ya mana daidai kuma wannan bayani Allah subhanahu wataala ya karawa Buhari lafiya ko muna fatan Buhari idan ya dawo zai kula da talakawa da suke zagen shi a koda yaushe to mun gode alhaji musangaro yanzu kuma bari mu je benue salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga benue to kuna tare ne da ayuba sarkin hakuri daga makurdi jihar benue nigeria to umarlan ayuba muna jan ka hakika jawabin shugaba muhammadu buhari da ya yau gaskiya ya jawabai masu kama hankalin mutane musamman ma yadda ya taɓo kisan da ake musulmi a ƙasar bama gaskiya ya ƙoƙari kwarai daga kai sannan kuma jawabin da muke so da jaddada shi a wurin wannan majalisa shine hmm. na cin hanci da da wasu suke kwace dukiyar musu na kai wasu kasashe yana da kyau jaddada wannan jawabin domin su turawan su ba mu haɗin kai domin a kwato dukiyarmu da ake kai kasashen su ana ɓoyewa. muna fatan wannan zabi zai tasiri a za mu gani a ƙasa nan ƙasar mu najeriya kuma allah ya dawo da shi gida lafiya na gode tashi lafiya to mu ma mun gode mallam ayuba sarkin hakuri kuma akan ka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da jamhuriyar Nijar inda matasa 'yan kwallon kafa na kasar da suka samu shiga a wasannin kwallon kafa na duniya wanda zai wakana kasar Indiya a cikin watan Oktoba mai zuwa. 'Yan Nijar din sun soma a atisaye na makonni biyu yanzu haka a kasar Morocco abin da ya sa jikadan kasar ta jamhuriyar Nijar kai musu ziyara jiya ta jinjinawa da kara musu guzari gabanin gogar da za su yi da takwarorinsu na kungiyoyin kwallon kafa daban-daban na kasar ta Morocco. A nata bangaren kungiyar kwallon kafa mena national aji na biyu ta jamhuriyar Nijar tana ci gaba da takarawar gani a kasar Ghana a wasannin kasashen yammacin nahiyar Afirka da ake ce ma kofin Ifowa ko Union da Federation West African inda kungiyar ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar ta karkare ta kwaranta ta kasar Senegal ta Leon da Teranga da ci biyu da daya. bayan ta yi kunnan do doki ɗaya da ɗaya da ƙasar Cote d'Ivoire ko kuma Ivory Coast. Jamhuriyar Nijar ɗin da za ta yi wasanta na ƙarshe ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Iperve ta ƙasar Benin. A wannan rukunin na biyu na jamhuriyar Nijar, Nijar ɗin ita ce ke kan gaba yayin da ƙasar Senegal take take mata gargada sai ƙasar Benin a matsayi na uku yayin da Ivory Coast ko kuma Cote d'Ivoire take matsayi na hudu. A rukuni na ɗaya ƙasar Ghana mai masaukin baki eh, ta ce ke kan gaba da maki shidda kuma ta samu samu nasarar kai ga wasan kusar na ƙarshe bayan nasarorin da ta samu gaban ƙasar mali da ƙasar gine sai ƙasar nigeria da ke mataki na biyu a wannan rukuni na ɗaya na wasannin ƙwallon ƙafa na kofin ifowa union da federation west african har yanzu dai janguriyar ta nijar ana ci gaba da gogawa a wasannin ƙasar na ƙwallon ƙafa na artal na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai inda ake a matakin wasannin kusar na ƙarshe kuma jihar tawa ita ce za ta goga da babban birnin mai yayin da doso ke kafsa da tilaberi kungiyoyin sun samu kai wannan matsayin ne bayan da a rukuni na farko doso ta lashe wasannin ta guda uku gaba daya yayin da ya mai ta zo matsayi na biyu da maki shida sai kuma zandar da difa da ke da maki daya wannan su a rukuni na biyu jihar tawa ke kan gaba bayan ta yi nasarar lashe wasannin ta uku sai tilaberi a matsayi na biyu da maki hudu samu maradi tana da maki uku yayin da agadas ke da maki ɗaya. idan muka leka ko a nahiyar turai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid cewa da zinedine zidane yanzu haka dai a yau ne rattaba hannu domin ci gaba da horar da kungiyar kwallon kafa ta Real de Madrid din har zuwa watan Yuni na shekara ta 2021 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya bai ɗaya ya amince da ƙuduri mai lamba 2,373 wanda ya ƙara wa'adin aikin sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin na wucin gadi a ƙasar Lebanon wanda aka sani da UNIFIL a takaice na shekara ɗaya. UNIFIL na cikin ƙasar Lebanon har na tsawon kusan shekaru arba'in. To amma bayan rikicin Hezbollah da Isra'ila a shekarar 2006, an ba ta alhakin duba kawo ƙarshen rikici da rakiya tare da ba rundunar sojan Lebanon goyon baya yayin da aka tura su kudancin Lebanon. Haka kuma an ɗora wa rundunar UNFIL alhakin taimaka wa sojojin Lebanon su mai da kudancin Lebanon zama wurin da babu wani jami'i mai makami ko ƙaddarori ko kuma makamai in bacin na gwamnatin ƙasar ko na rundunar UNFIL. Wannan sabon ƙudurin ya ƙara ƙarfafa aikin UNFIL. An zartar da wannan ƙudurin ne a daidai wannan zartarwar mai ƙarfi kuma ya zo daidai lokacin da gwamnatin amurka da sauran ƙasashe suka yi nuni da cewa ƙungiyar hezbollah ce ke da alhakin kitsa makarkashiyar rikicin 2006 kuma ba wai kawai ta ƙara ƙarfi ba ta kuma ƙara yawan makamanta a Lebanon cikin shekaru goma da suka wuce. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi maraba da sabonta wa'adin UNFIL. Ta ce wannan ƙuduri ya ba UNFIL ƙarfi da ikon taimakon ƙasar Lebanon ta kare kudancinta. abin da suke bukata shine tabbatar da unfil ta yi aikin ta yadda ya kamata jakadiyar haley ta bayyana al'amarin kudancin lebanon a zama mai hadarin gaske bisa jagorancin mai bada goyon bayanta wato kasar iran kungiyar hezbollah tana da dubban makamai masu linzami da dubban gogaggun mayakan da suka fi karfin gwamnatin lebanon sabunta wa'adin aikinta da kwamitin sulhu ya yi ya ce matakan sun tanadi rundunar unfil ta ƙara ƙaimi wajen sintiri da bincike domin taimakawa wajen dagula ko kuma jawo cikas ga ayyukan da kungiyar Hezbollah take gudanarwa ba bisa ka'ida ba. Jakadiya Haley ta kuma lura da cewa muhimmancin zartar da wannan kuduri shine tanadin da ya yi cewa rundunar UNFIL ta ba da rahoton duk lokacin da aka hana duba ko kuma binciken wani abu da take son yi. Ta ce daga yanzu idan sojojin na kiyaye zaman lafiya sun haɗu da tsaiko daga Hezbollah dole ne su yi bayani dalla-dalla inda da kuma lokacin da al'amarin ya faru. na inda aka tsayar da su. Irin waɗannan bayanai da babu ɓoye-ɓoye zai kawo ƙarshen rashin sanin abubuwan da ke faruwa a kudancin Lebanon. A nata ɓangaren kuma wannan ne lokacin da ya kamata Amurka za ta ƙarfafa da warware lissafin abubuwan da ake kashewa a Majalisar Ɗinkin Duniya a cewar jakadiya Haley. Ta ƙara da cewar wannan dawo da umarnin iko babban ci gaba ne amma akwai sauran jan aiki a gaba. Kamar yadda ƙungiyar Hezbollah take ƙara ƙaimi haka gwamnatin Amurka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya su ma suke ƙara ƙaimi wajen ruguza. Wannan shi ne sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To, yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. A jawabin da ya gabatarwa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Donald Trump na Amurka ya ce tilas kasashen duniya su haɗa kai wajen tunkarar kasashen koriya ta arewa da iran da kuma venezuela ya ce amurka ba ta da zaɓi illa ta yi kace-kace da koriya ta arewa idan aka tilasta mata kare kanta da ƙawayenta daga harin makami mai linzami daga koriya ta Arewa? a yayin da tsibirin dominica ya fara nazarin irin ɓarna da mahaukaciyar guguwar teku mariya ta yi guguwar da ta ƙara ƙarfi zuwa mataki na biyar ta doshi tsibiran virgin da kuma puerto rico prime minister tsibirin roosevelt carrot ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yanzu za a mai da hankali ne a kan waɗanda suka ji rauni na waɗanda suka makale a cikin ruguzazzun gine-gine ƙila da taimakon wasu ƙasashen duniya domin koyi ce za su buƙaci taimakon tunkarar wannan matsala kowane irin taimako ne. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta Amurka da sanyin safiyar yau talata ta ce mahaukaciyar guguwar teku Maria tana tafe da ƙarfin iskar da ke juyawar kilomita 250 cikin sa'a guda. To amma abin takaici mahaukaciyar guguwar teku Maria tana yin barna a tsibiran da mahaukaciyar guguwar teku Ama ta yi wa barna kimanin mako guda ko kuma kwanaki goma da suka shige. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Cedric Franklin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.